To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mai kallo da sauraro ka da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shiri wadda muke tattaunawa da gwanaye a bangarori daban-daban kamar yadda kuke ganin mu da fitattun mutane ƙwararru waɗanda suka fice a bangarori daban-daban na ilimuka na zamani ne na addini ne na fasaha zamani ne da dai sauransu wadda yau cikin yardar Allah muna tare da gwani na gwanaye wanda ya fice akan harkoki na rubuce-rubuce musamman akan harkoki da suka shafi hausa da kuma hausawa yau cikin yardar allah muna tare da ambasada aliyu muhammad dan hausa wato dan hausan galadiman katsina kuma turakin hausawan afirka ciyaman dan hausa global company uh, ah, ambasada aliyu dan hausa muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri to na san lalle kam daga jin sunan mm. ga waɗanda suke bibiyan kafafen yada labarai suke karance-karance na jaridu da kuma littattafai a jami'o'i daban-daban a ɓangaren hausa domin na san wasu daga cikin littattafansa da su ake amfani wajen koyar da harshen hausa a jami'o'i daban-daban na ƙasar nan da ma wajen ƙasar tunda sun ratsa sun tafi germany sun tafi ingila duk dai inda ake karantar da harshen hausa to yawanci ana amfani da littattafansa an ba su da aliyu dan hausa mm. kafin mu shiga cikin shirin tsundum mm. wadda muke sa ran kamar na fashin baki a kan littattafan da ka rubuta kuma ka bayyana mana su irin su hausa mai dubin hikima wanda ya fice wanda a lokacin da aka kaddamar da wannan littafi kusan duka sarakunan najeriya da manyan attajiran najeriya da manyan 'yan siyasar najeriya sai da suka halarci wajen kaddamar da littafin nan wadda kuma a lokacin mahanga nesa wanda suke da hangen nesa a cikin manya-manyan na ƙasar na yankin arewa suka yaba da wannan littafin suka yi mamaki irin su emeritus abdulkadir dan gambo emeritus eh, dan gambo abdulkadir dan gambo wanda dukansu masana ne wanda har suka kai matsayin nan na emeritus wato kafi profesa uban profesa suka kai wannan matsayi amma suka yaba da wannan aiki saboda haka na tabbatar mai kallo zai yi sha'awa ya ji irin ayyukan da aka yi da abubuwan da suka gabata mai kallo kada na cika ta da yaka da surutu tunda ai ni da dai da ba cikakken ba hausawa amma ba hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi ga mu ga aliyu dan hausa yau amma su da aliyu yau za mu so mu ji cikakken tarihinka ba ta takaitacce ba daga farko yadda aka faro har aka kai ga wannan matsayi da aka taka a yanzu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 wato malamai na da kuma 'yan uwa yi da kuma ƙanne da dukkanin dai masu saurare muna kowa godiya bakin gwargwadon irin abin da yake ba mu ko yake ba wa 'yan uwa makamantan mu kafin mu da mu da kuma nan gaba a wannan fanni na ci gaban al'ummar hausawa da kuma ƙasa hausa gaba ɗaya a kamar yadda aka gabatar da suna cewa suna ya gabata a sunana ambasado aliyu muhammad dan hausan galadiman katsina a turakin hausawan afirka md na kamfanin dan hausa global concept a bisa mahaifa an haife ni a malamfashi jihar katsina a gwamutsawa a layin kanawa kuma a 1978 kuma na yi karatun firamare a 1984 uh, bayan haka na baro malamfashi bisa dalilai masu yawa na zo an kawo ni tun lokacin da uh, wancan lokaci na zauna kano asalin mahaifar mahaifina da kakannina don man taɓa jin labarin daga inda suka zo ba hmm. bisa asali mahaifina ko kuma in ce asali na ɗan kano ne to iyaye da kakanni bangaren uba to lalle hakika nan kano ne mahaifiyata ce a katsina don yayye na ma da dama mm. a duk a nan aka haife su kano tsawon lokaci na zauna kano bisa wasu dalilai na ci gaba da karatu na alkur'ani a wajen yayana malam sha'aibu hotoro ko mu ce nasarawa kwanan magi kawo mai gari wanda da ya sani kusan zai ce ana ya sani to bisa ga an ce in dan tsawaita kaɗan to amma sai kasance wannan zama da na yi na yi karatu na alkur'ani da sauran littattafa na addini na abin da ya shafi fikihu tauhidi da sauran wasu abubuwa na fannin sha'anin fahimta addini a to bakin gwargwado na yi wannan har na kai haya zuwa a ƙarshe-ƙarshen a mulkin Babangida a na koma a malumfashi da zama to wannan dalilai suka sa a ban samu damar shiga makaranta tun daga lokacin da na gama firamare ba har sai da na koma malumfashi a bangaren boko kenan ko mu ce makaranta da ake ba da shahada sai da na shiga mai jalalaini college of arabic and islamic Study. wanda lokacin a dubu biyu da ɗaya na shiga wannan makaranta ƙarƙashin jagoranci ko mu ce principal malam mai jalaya wannan idris bala wanda na yi wannan karatu har dai zuwa 2007 na kammala dai a wannan makaranta a bisa dalili saboda ina da wato kamar mu ce horo ko kuma mu ce ina da wato bakin gwargwado na karatun addini daga inda na fara karatun nan dai a ya zuwa lokacin kammalawa na ci gaba da koyarwa a islamiyoyi da dama har na buɗe makaranta ta koyar da sha'anin abin da ya shafi karatun addinin musulunci wato ta matasa da yake unguwar tamu gwamnatsa layin kanawa saboda mahaifina ake kiran layin layin kanawa saboda kasancewa babana shine kusan mu ce suka fi yawa a layin kuma wannan ya sa a nan na kafa makaranta wanda lokacin kuma ina karatu a nan bello nurul huda islamiyya nan ma ina koyarwa wanda na fara yin islamiyya tun can asali kenan to a takaice har dai ta kai ga na buɗe makaranta ta matan aure da kuma manya wato ta yaƙi da jahilci manya dai a dunkule bayan nan na yi karatu na zaurika a fannoni daban-daban wanda kamar mai jalalenin nan dama makaranta ce ta horon malamai a ka'idarta kamar yadda ake su legal din nan ko tun da dama kusan manya-manyan malamanmu a wayanda suka gabata kusan wannan fannoni suka yi to duba don in samu shahada karkashin a biyu da ita wannan makaranta take hmm. na cewa lallai duk wanda ya yi ta lallai college ce zai iya samun takarda ta samun damar dorawa akan abin da ya shafi koyarwa a makarantu ma'ana shahada ka ta isa ɗauke ka ka koyar to da na samu wannan lallai hakika zan yi amfani da wannan daba in ba da hasken wannan karatu da ne a mai jalaleni shine kusan sabab ko makasudi ko tushiya masomin dawa na mm. samun dama ko kafa tubali na bincike-bincike na da fahimtar ma wato yadda ake zaƙulo zare a ƙulla labari ko a jera gwano na ƙulla labari da matanoni na yanayin rubutu dalili shine a wannan makaranta na karanci wasu fannoni waɗanda suka shafi wato kama abin da ya shafi bayan ƙur'ani akwai sita da sauransu ainihin a na da su balaga da su mandiki da dai sauransu to a wannan lokaci sai na zo farkon shiga ta ma dai mai jalalinin sai aka ce za a yi mun jaraba yanzu zan shiga aji amma akwai jarabawa da zan zauna shin zan iya koko a bari in bari sai an gama jarabawa sai dai sanda na zo ana yin jarabawa ta hausa to wannan dogon bayani da na ɗauko ina so ne mutane da yawa suna tunanin ta ya na faro ma rubutuna to wannan shine mafarin na ta ina na fara to da na zo sai aka ce ana jarabawa hausa to da na shiga a lokacin wani malami da ana ce mashi malam yunusa zakawa ma'ana bisa asali shi ma iyayen shi an kano ne amma anan yake koyawa mai Jalalini. to aka zo na ce zan shiga to kai baka taba zama aji ba ya aka za ka shiga jarabawa tunda mun ce ka bari ka zo dama an fara karatu na zo na iske ba shekarar da aka fara na fara ba amma saboda dama ba ina da uh, menene ake cewa foundation eh, ko tubali girawo eh, eh, sai na dora da ni tun da kai sarkin hausa ina jin ba za mu shigar da kalmar turanci ko guda ɗaya ba a shirin mu to wannan ya sanya sai na zo sai na zauna jaraba haka radda na zuke ga wannan jaraba sai na iski an rubuta wato wasu maganganun hikima karin magana mm. guda 36 ah. sai aka ce so ake a cikin 36 nan mm. kana daga kanka mm. ko nan da suke hannunka to ka kauce ma 36 nan ka kawo wasu 36 banda wa'annan 36 kuma wanda suka bambanta da wannan haka kuwa ni dai na zo na ɗauki takarda aka bani takarda da na yi nazarin su na kalle su na rike duk kowace abin da ta kunsa da na kifar da kaina hmm. na rubuta 36 ina yin haka zan janye ta sai wani sai ya kalle ni sai ya ce a ah, Allah ko za a taimaka mana sai na ce to mallam ya ce yayi kokari da yanta sai na jiyo takarda in yanzu ne ba zan ba eh. amma dai a lokacin tunda da dan sauran abu tunda kamar ka ba mutum sata amsa ne ya kamata mutum ya kokarin sa to amma a lokacin sai na tura takarda mm, sai suka kwafe ta mm. da suka kwafe ta sai suka turo min tasu mm-hmm. sai na kuma rubuta wata 36 daban ba daban sai wannan takarda wasu suka kuma abin nan na kuma tura masu can sai malami ya lura sai ya zo sai ya fita da ni hmm. ya aka ya aka kai da ka zo yau dama malami ne na hausa na ce a sai ofishin principal to kai ya aka yi eh, daga zuwanka kana ba ɗalibai sata amsa a to lalle ko sai na ce to ai babana a malam fashi uba ne hmm. kowa ya san shi hmm. wanda aka ce alhaji mudi mai man shafawa ko muhammad mai man shafawa to kowa ya san shi tunda yana cikin mutumin da ya kafa sana'a man shafawa a faɗin malamfashi da katsina gaba ɗaya mm. wanda daga nan bambanci a wani Lagos daga Lagos ma an taba karasa mm. akan cewa kaza kaza kaza saboda shahararsa a wannan sana'a kaga sananne ne eh. to wannan ya sanya sai na ce masu ni ba malami ba ne ɗalibi mm. abinda kawai dai na sani a ciki shine tun asali gidanmu wato ni ina cikin wanda ban wuce shekaru na ba su wuce 'ya'yan jikokin mahaifina ba wanda a lokutan akwai 'yan shekara saba'in tamanin wanda mahaifina ya haife su to saboda haka ko a wurin mahaifina mahaifiyata ita ce mafi karancin shekaru mm. daga ita ma shine karshen kusan eh, ce abin to don haka kasancewar wannan misalin da na kawo tsofaffi ne ne suka rene ni mm. don haka sukan tara mu a falon gida haka sai a ce mana za a ba mu wasu maganganun hikima mu yi su wanda duk ya cinye to za a ba shi wani tukwici ce dai abin na gado ne wannan abin da ya sa daga gida dama an ce al'ummuhi madarasatul ula min auladiha uwa ita ce makaranta farko to uwayen nan namu tun daga uwar gidan zuwa haye zuwa mamana hmm. haka suke tara musu koya mana maganganun azanci na hausawa mama ne ko mahaifiya mahaifiyata yawa don haka dan hausa bai kamata ya eh, shigo da wata kalma da ba ta hausa ba saboda haka wannan mahaifiya hmm. wannan iyaye nawa sai suka zo za a koya mana irin su turmi ture kura din nan su mm. irin su tsomo ka tsotse gwamutse yi gwamutse in ka tsaya tsayi kai tsayi wadda ka ka kalli tseren kare da tseren zumo ka ga tsere kamar nan babu kurege wajen tserewa <laughs> don haka sai a ce mana mu yi su eh. irin wayannan maganganun su karangiya su maganganu dai masu wahala mm. ita karangiya mai aka ce ai gwamnatin ana dan shigowa da eh, su kafin mu je kan su za mu eh, zo kan kafin ma mu je din a san fara dan Hausa muke tattaunawa yau to to dan haka a wannan gabar dai da dire wancan maganar <laughs> eh. su ita karangiya tana cikin maganganun azanci na Hausawa wanda muka zo gabatar da aikin da na fara yi din mm. za a ji yanda suke a jere su waɗannan maganganu to don haka a takaice ko mu ce a gurguje hmm. wannan ya haifar da na zo na fahimci karin magana karin magana irin abin da ya shafi kirari habaici hmm. na zama suka fara zama kamar kundi hmm. kaina ya zama kundi na adana su da taskace su don amfanuwar yau da gobe to don haka aka ce to an yafe min an <laughs> je in zauna in yi jarabawa ta ni wannan duk bayanin a malaman ka kai wa bayani duk malamai na yi wa wannan bayani eh, dan ka kare kanka dan na kare kaina saboda ni cewa ba malami ba eh. to wannan ya haifar da daga dan ba bayan na dawo gida to kai dan hau a na zo na samu iyaye na na ce to abinda ake koya mana dama yana da wani muhimmin tasiri tunda ni bisa bayanai na da na faru hmm. ba jami'a na je aka kyankyashe ni ba ko kuma aka yi wasu abubuwa a ba horon wani abu ne na gida kyankyasar iyaye ne mm. to don haka sai na kuma ina tambaya mm. ban san jami'a ba ne a lokaci, ban san ta ba kawai na ce ya aka sai suka ce mani eh ai gashi gashi gashi gashi gashi sai na fara tambaya mm. to a ranar ni dai yana jin kan rana ta faɗi sai da aka faɗa min waɗanda ban sani ba akalla kusan 500 a cikin gidanmu tsakanin mahaifiya tsakanin mahaifiya da kishiyoyin mahaifiya eh? na da mu samu takarda na aji eh. ba tunanin littafi don ban san meye ma littafi ba mm. ban san tubalai da zubi da tsari da jerin gwano na kulla labarai na littafi ba ban san mm. komai ba mm. na da littafi karanta na addini to saboda haka kuma kamar yadda na bada bayani wancan karatun littattafai na addini ya taimaka min wajen samun maganganu da kuma buɗewar ƙwaƙwalwa mm. ta yadda in zan yi magana kamar yadda yake a ilimi akwai wato cikin irin su balaga su mandiki mm. akwai wato ilimin ilham mm. in muka ɗauka ɓangaren addini ko mace ce ɓangaren larabci akwai ilimin bayan akwai ilimin lasan akwai ilimin jawab to ilimin lisan mm. bayan Allah ya ma kwakwalwa a yi haƙuri eh ina faɗar dalili ne na yadda za a ji ka kana yin wasu to gaskiya idan ka samu addini shine za ka samu wa'annan ilimin muka mm. shine ta yadda ba za a rika jin kana kakkarwa da mm. karewa harshe ko gociya ko kwate a cikin maganganun ka ba koda kuma koda kana da ilimin alham wato ilimi na tunani mm. to sai kana da ilimi na rashin karewa harshe mm. sannan kuma sai Allah ya baka ilimin jera magana mm. ta yadda za ka gane wadda za ka ɗauko a tsakiya da ta ƙarshe hmm. kuma ba za ta sa kuma za ka ɗauko wasu abu saboda jawabin ka ka san yadda za ka ba da shi hmm. za ka aro kalmomi na kwalliya da ado masu zaƙi masu garɗi masu cakwai wanda za ka sa mai saurarewa ba zai gaji da sauraren ka ba ba za a samu ƙosawa na mai sauraren ka ba hmm. to wancan abubuwan idan muka ɗauko su sai suka taimaka min da adabin gida da adabin karatun mm, makaranta da na islamiyya da kuma zama mm. tsakanin tsofaffi ma'amaloli mm. wannan abubuwa to sai suka taimaka wajen gina min kwakwalwa da ni da 'yan uwana da ina sa ran a gidan namu wacce ta rasu kanwata ana ce mata hasana ita ce wacce in aka ce a kawo abu nake ganin a lokacin tana ba ni Allah Allah na tuba kamar wahala mm. kamar kwanyata tana ja tana ja kusan fiye da ni ko kuma mana haka kuma Allah ya dauke to amma shi Allah ya dauke ranta sai aka bar man wannan yasa ni dai har zuwa yau ko mawaki bala fahara mm. ko wani mutum wanda yake kirari mm. ko wani mutum ko a jami'a ko a waje ban taba jin wani mutum mai hausan kishiyar mahaifiyata ba mm? ban taba ji ba ƙwarai da gaske Allah mai iko ban taba ji ba ba mahaifiyar ka yanzu daga wannan magana zuwa yanzu sai taimaka magana cikin magana wato maganganun hikima sai ta kawo maka guda hamsin ko ɗari kamar ya eh wajen maganganu a irin magana da kuke sai mm. ta yi reference eh kamar misali yanzu mm. misali ana maganar rabo mm. sai ta ce a inda rabo wane ya hakuri da rabo ai rabon mutum kaza kaza sai ta dinga jawo maka duk maganar da za ku yi sai ta ɗauko magana wanda muka ci gaba da maganganu za ka yi ta jin irinsu don haka don haka kafin mu yi nisa ka san duk da ni ba hausan nake ji ba amma dai ita magana a aikai hmm. babanta ne ba <laughs> ah, ita magana idan ana yi kamar tun da kai kasan cewar akwai abu da misali hmm. za a iya gajiya misali hmm. to amma watakila idan ana shigo da irin waɗannan karin maganan da bayanan yanzu kamar misali ka ce ita kishiyar mahaifiyarka tana da su sun fi ɗari biyar yanzu idan na ce kawo guda biyar kafin mu ɗora za su zo su yanzu yanzu ah, za su zo mana to ai bismillah to ai na san mai kallo zai so ya ji su kafin ma mu je muna ganin kan tarihin ka amma dai eh, muna dan eh. sissirkawa ciki to to shi a kamar yadda muka yi magana ne hmm. dukkanin maganganun da nake yanzu hmm. bahaushe ya ce rabu dangin ajali haka kuma shi ana cewa abin da Allah ya rubuta hmm. to lallai hakika ana cewa rubutun kan dutse ruwa baya share shi ko baya goge shi kuma al'ada tubalin ginin al'umma kowa ya bar gida gida ya bar shi musamman radda masu abin suka amshi abinsu to tabbas hausa hausa mm. da ake kiranta ba dabo ba daban bace kuma rigar siliki ce duk yanda za ka yafa to baka kai kwarewar da za ta zauna a ka ko a jikin ka tsaf ka kamar yadda za ka sanya wani yadi ba mm. don haka a ah, a bayanan da nake yi shine a yana da kyau wannan bayanin akwai abin da ake cewa da larabci kullu shay'in lahu ayatin tudullu ala annahu wahidin komi da yake faruwa a rayuwa aya ne hmm. to wannan muna faɗan su a babin da ni ma ina son in ɗora ɗana hmm. ko ‘ya'yana akan hmm. wannan domin duk sanda ka ɗora ɗanka akan irin wannan to abin da ya ginu a kansa shi zai tashi da shi yanzu mala aliyu dan hausa ambassador aliyu muhammad dan hausa galadiman katsinan galadiman dan hausan galadiman katsina sunan turakin hausawan afirka kafin mu dora daga inda ka tsaya a makaranta don za mu koma makaranta mm-hmm. gashi nan ran da ka shiga aji mm-hmm. an baku jarabawa mm-hmm. sai gashi kana ba wa abokan karatunka dalibai mm. satan amsa mm. a ranar farko da ka shiga aji har malamai suka ɗauke ka suka tafi da kai ofishinsu mm. wajen bincike ya aka yi ko kai dama malami ne to ina jin idan muka dawo sai mu ɗora daga nan amma yanzu saboda ɗan lokacin da aka ɗaiban mashirin ya cin mana ah. saboda haka za mu gitse a nan in so idan muka dawo kuma sai mu ɗora daga wannan wancan gaba da muka tsaya in allah kai mu a madadin shi ambasada aliyu muhammad dan hausan galadiman katsina kuma turakin hausawan afirka kuma shine shugaban kamfanin nan na dan hausa global concept sai wanda muka gabatar da shirin tare a shirin shehu kacako ni abdullahi bakoji adamu da shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a shirin na gaba in mai duka ya kai mu bisalam